Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. A Najeriya watanni hudu bayan da shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya kafa dokar ta ɓaci domin tunkarar matsalar kuncin rayuwa da jama'ar kasar ke ciki. Har yanzu al'ummar kasar na cikin jira. Wannan dai shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To bari mu fara da malami na farko wanda zai fara gabatar mana da sunansa kamar haka. بسم الله alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu labaran hausa na farko dai ka ce wani magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ma da ya mai iya watanni hudu da shugabancin tulubuto ya dokar ta ɓaci to ni dai ga na ra'ayi tun lokacin da ya ja tallahin nan ka ta shiga indo ina a amma a mai da wani abu mulmakin tallahin nan da ya jaye in an kai haka nan shi ji daɗi an kasa su ji daɗi ba kira ra'ayi na kenan ko kan ku ina gaishe sannan ku kokari gaba da gaba ya koma baya Zamfara kuna tare da Isa Bukar tsohon mafarka Olu mai mai jamboriyar Nijar. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna city, Najeriya. Wannan ba su dauke shi damuwa ba da sun dauke damuwan da 'yan Najeriya ke ciki in za su yi jinkiri bangaren kuma bai kamata a yi jinkiri wannan bangaren ba saboda tsakani da Allah mutanen Najeriya na cikin mawuyacin hali. Suna cikin hali na ha'ula'i yanzu haka magana kaka ake yi amma tsadar rayuwa ta bangaren cimaka abun ba a magana bai kamata a ce sun jinkirta wannan abun ba in har da gaske suke da suna tausayin talaka a Najeriya kuma wannan abun zai iya kai har ma wata sabon gwamnatin ta zo ba a aiwatar da shi saboda gwamnatin Najeriya yawanci wasu abubuwan fada ake ba a cika shi wa ne in sun fada ba sa bibiya abin wanda suka ba ikon gabatar to shi ke kawo haka ina godiya rediyo faransa sunana umar abubakar daga zaria kaduna ta najeriya bisa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yar ce Hausa mai magana Alhaji Gwani tirifori a nan Libya. To gaskiya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shugabancin Bola Ahmad Tinubu ta saka wannan alkawarin da talakawa talakawa da saboda ire wannan irin ababen da su sa ne suke samun matsaloli a kasashen mu na Afirka. Kaga a ce shugaba kawai ya dauki ta dauki wannan matakai kuma sai su kasa cikawa. kamata su dubi girman Allah subhanahu wa ta'ala da suka ko da ba su gaba daya ba suka muna irin da suke ɗaukawa talakawa cewa sai su yi kasa kuma bayan wata kasa kuma sai cika shekara hudu ba abin da suka yi kaga wannan karya alkawari ne kuma suna so su kawo ma cikas ko kuma a matsaloli da suke faruwa yau da kullum a kasashen wani afirka muna fata shugabanni su dubi girman da su gyara talakawa yadda suke cikin rayuwarsu kuma duk abin da suke gudanarwa cikin kasashen wani afirka iri wa'annan ne suke kawo mana matsaloli. Allah sa mu dace mai magana alhaji gwani a nan bibiyar tattauna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ya wa BRP sashen Hausa. Eh na da zama da akan wannan maudu'i shine da cewa lalle yan Najeriya suna buƙatar abinci amma yau abin da ya ci mu mutane to a ƙwarya shine cewa wannan tallafi na mai da anka jaye ya samu mutanen Najeriya sosai cikin ukuba kuma duk tsadar abinci ko tsadar rayuwa ya danganta daga mai daga ƙarin farashin mai kenan yau in a ce wannan man yana da sauƙi to komai zai zo sauƙi saboda da zarar mai yana da kuɗi mai ya hau kenan duk abin da za a ɗauka abin da ya shafi abinci ko wani abu dai haka dole ne ya ƙara farashi kenan yau matsalar ɗan najeriya ba wai a'a abinci bane a samar da abinci a'a samar da hanyar da za a samu abincin shine mafi hala sannan ra'ayina da zan bada kenan biskan wannan maudu'i da kun bada zan je eh, mai magana Ali kula daga Maradin Jamhuriyar Nijar na gode sashen Hausa na ƙarfi Hausa Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da maudu'i da kuka bamu a kan cika watanni hudu cif da kafa dokar ta ɓaci da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta da ta ware makudan kuɗaɗe domin tallafawa talakawan Najeriya domin rage musu raɗaɗin tsadar rayuwa da aka yi sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Hakika mu 'yan Najeriya har yanzu ba mu gani a ƙasa ba kuma muna kira ga gwamnati gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta gudanar da bincike akan waɗannan gwamnoni da aka ware maƙudan kuɗaɗe aka ba su domin su tallafa wa talakawansu. suka yi shiru har yanzu talakawa na fama da matsalar tsadar rayuwa jiya eh, yau muna kira ga gwamnati ya kamata ta yi bincike mai kwari domin gano inda aka shigar da waɗannan kuɗaɗe da za a bawa talakawa domin rage musu tsadar rayuwa domin a mai da kuɗin nan cikin lalitar gwamnati domin a yi wa talakawa ayyukan more rayuwa muna godiya radio france international sunana kwamar yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya a Mai sauraro kada dai a sha'afa. Shirin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Kuma cikin shirin naku ra'ayoyin ku masu sauraro. Malami na gaba, muna jinka. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. sabe Sabi Bahari da salama karamar hukumar Gada, jihar Sokoto, Najeriya. Maganar da shugaban kasa ya ta harkar noma. To, mu dai za mu mu gani a kasa ba. Saboda dalili hatta da wake wannan wanda ake ganin yanzu ne kakata take wake hori wanga wanda ake kosai da shi. Ya kai naira dubu sittin a karamar hukumar Ilela a jiya kenan Ilela jiya Lahadi. To, ga masara ta kai kusan arba'in ya wake suya kusan arba'in wannan abin da za mu je da shi da matsalar tsaro ko da tsayar abinci kuma tun yanzu tun kaka bata yi nisa ba allah shi gyara mana shi gabaninmu sunana sabi buhari da salama karamar hukumar gada jihar sokoto na gode gidan rediyon faransa tashi lahiya Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Amadu Soja dan Niger mun mutumin sam kaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu eh, shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa doka ta ɓace eh, domin eh, ya hudda tan dubu ɗari biyu na abinci da wasu tan dubunai na maguni maganunuka na kwari da sitaki wanda za a raba ma talakawa domin a rage musu talaucin da suke ta ji to wanga alƙawalaka da bola ahmad tinubu yake ta ɗauka ai ba na farko bane kuma ba na ƙarshe bane tun lokacin yayin neman zaɓe yake ta ɗaukan alƙawalaka aka zo aka rantsar da shi a nan ma ya ɗau alkawula da dama wanda bai cika su ba to muna fatan dai wanga alƙawalka da ya ɗauka ya yi ƙoƙari don Allah ya cika su wannan wanda ya ce zai rarraba ma talakawa abinci da taki da magununnuka eh Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari masu kishin talakawansu ba masu kishin aljihunsu ba da matansu da 'yan uwan matansu bakin na kenan ku tashi lafiya sashen hausa radio france international suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a tarayyar najeriya muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen ku na yau da kullum to hakika ayyana dokar ta ɓaci da ainihin shugaban ƙasa bola ahmed tinubu kan cewar a samar da ainihin abinci sakamakon karancin abinci da ake fuskanta a najeriya wannan kawai zance ne irin nasu na 'yan siyasa domin su 'yan siyasa dama suna faɗar abin da muke so ne ba ainihin abin da za su yi mana ba don haka mu tun lokacin da ya bada wannan umarni ya zartar da wannan hukunci babu wani sauyin da muka gani a yankunan mu face ƙara tsunduma cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki hanya ɗaya ce duk wani umarnin da ya kamata ya baya ya kamata ne a ce an mai da tallafin man fetur domin ita ce hanyar da kowa zai samu sauƙin rayuwa da kuma ainihin tsadar rayuwa da muke fuskanta daga ƙarshe muna yi muku fatan alheri allah ya kawo mana zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali da shugabanni masu kamanta gaskiya da adalci rabiu nuhu na buka da karamar hukumar bakori ku tashi lafiya da zuwa faransa international Suna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bala Filinge, Jihar Talibiri a Jamhuriyar Nijar. Lalle tsawon watanni hudu da gwamnatin najeriya amma bola tinubu ya ɗauka alkawali ga 'yan najeriya ya ce zai taimaka musu da abinci da takin zamani na kan wahalhalun da suke ciki na fama da abinci karancin abinci dai takaice yau wajen watanni hudu har yanzu ba su ga ɗaya daga cikin waɗanga biyun ba da ya ce to su gwamnatoci ko musamman 'yan gwamnatocin siyasa sai ka ga lokacin kamfani sai su ta faɗi in sun kaci za su yi matalaka kaza za su yi kaza su alkawali ɗari sai ka iske in sun ka hau goma ma ba su cikawa na kwarai eh, to gwamnatoci lalle su kula tunda dai ba wanga karo ɗaya ne suke son milki ba a wani lokuta na gaba radio faransa ya muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a balfilinge jihar tilberi a jamforiya nijar assalamu alaikum radio faransa kuna magana da rabiu baya daga saba ibadan jihar oyon najeriya yau ra'ayin da kuka bayar mu tofa albarkacin bakinmu game da tallafi ko kuma abin nan in ta ɓaci da mai girma shugaban ƙasa ya ce a fitar da ainihin rumbun federal gwamnatin tarayya domin a rarraba mutane domin tallafi ko kuma a siyan musu da abu mai sauƙi wannan maganganun muna ji a kafofin watsa labarai ne da jaridu amma mu bamu gani a aikace ba dama najeriya mu haka ta saba sau da yawa gwamnati za ta ce a yi abu amma 'yan kan kanzagin gwamnatin waɗanda za su aiwatar ba su yi ba saboda haka wannan abubuwa da muke fama da shi a ƙasar nan sai dai mu yi addu'a allah shi gyara zukatanmu gaba mu da mu da shugabanninmu kuma mutane wallahi mu ji tsoron allah don dalilin da yasa ta ya za a yi a ce a yi abu don mutane na cikin tsanani kuma wasu 'yan tsiraru su makala abin alhali suna da halin abun. shine na kenan ko kuma abin da kuka ce mu faɗi kenan mai magana rabi fa daga sabon ibadan jihar oyan najeriya na gode rediyo Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa International RFI mai magana Isa Jikan mai sage daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro memba a group muryar matasan Afirka. da watanni hudu kenan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ba da umarni a fidda abin shi a rumbunan adana abin shi na ƙasa amma har zuwa yanzu ba mu ga wani sauyi mu talakawan ƙasar ba don har zuwa yanzu da gashi mun shiga kaka ma amma abin shi bai wadata ba gashi yana da tsada muna fata dai zai ɗauki mataki mai ƙwari ta yadda mu 'yan ƙasa za mu tabbatar da yana wani yunkuri mai kyau don ceto rayuwar al'ummar ƙasarsa na gode rfi hausa mai magana isa jikar mai sage daga tashar mai turare a ƙaramar hukumar toro Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na zaki yanzu Zuma karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar Sokoto. A gaskiya tabbas watanni hudu kenan da gwamnatin najeriya ko kuma ƙarƙashin jagorancin bola ahmad tinubu ta yi alkawalin cewa za ta cire 'yan najeriya daga kanyin talauci ta ɗauki matakai da dama to kuma gaskiya har yanzu shiru ake ji dai ba su ce komai ba to kuma wannan al'ada ce ta ƙasa ta najeriya duk sadda abu ya hito za su zo su yi ta tsare-tsare masu kyawu da kyakkyawan manufa amma kuma aiwatar da waɗannan tsare-tsare shine ke wahala a najeriya har gwamnati ta yi abin da take yi ta sha shekaru hudu zuwa takwas ta yi ta gama ba tare da ta aiwatar da alƙawallukan da ta ɗauka ba ko kuma dokokin da take son ta ɗauka don haka dai wannan wani abu koma baya ne da za a ce ga ƙasa ta najeriya na hitowa da dokoki ko kuma wasu ƙa'idodi da ake ganin sun cancanci ci a su a ƙasa najeriya domin ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasa amma kuma daga ƙarshe aiwatar da su ya waya. don gane muna kira ga wannan gwamnati ta bula ahmad tinubu da ta yi kokari ta cika alƙawalukan ta ɗauka domin kasar nan ta ta daga ƙangin talauci suna na zaki so don yanzu ma ko mulkin tambaga haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na facebook ko kuma ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. To malami na gaba, jamuje. Sunana Mustapha bayan Mega daga nan guso jihar Zamfara tarayyar Najeriya dangane da share watanni hudu cur da shugaban kasar Najeriya a Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya saka dokar ta ɓaci na yaƙi da yunwa da fatara da ta'addabi al'ummar Najeriya har ya bayar da damar cewar a buɗe rumbunan gwamnatin tarayyar Najeriya domin a fitar da haci a ceto 'yan Najeriya cikin mawuyacin halin haƙula'i na yunwa da tsadar rayuwa da talauci da ya addabe su amma shiru kake ji babu tuba labari shi mu tambayar mu a nan shugaban ƙasar tarayyar najeriya idan ya yi alkawali baya cikawa ne ko ko mukarraban fadar gwamnatin tarayyar najeriya ba sa biyayya ga umarnin shugaban ƙasa tun lokacin da shugaban ƙasa ya bayar da wannan umarni ya kamata a ce doka ta fara aiki tun daga wannan ranar amma duk lokacin da wani shugaba ya yi bayani a najeriya tun 'yan najeriya suna ɗaukar shugabanni masu gaskiya an kai ga 'yan shugaba ya alkawali ba ma ɗauka Assalamu alaikum sashen Hausa na rfi suna na salon ɗan jaka da tsamiya da ke nan arewacin Kamaru. Dama masu iya magana kan cewa ba cinya ba kafar baya kuma ba a mugun sarki sai dai mugun bafade. a duk lokacin da shugaba ya tashi game ga al'ummarsa yana iya kokarinsa amma sai dai magoya bayan sannan su ne suke da illoli kuma su ne suke da matsaloli to fatanmu Allah ya sa shi shugaban kasan ya fahimci haka ya dauki mataki akan wannan lamari kuma kamata yayi idan za a dau mataki a ɗauka mataki da wuri a rarraba kamin kaka ta yi amma ba yadda za a yi a wannan zamani ko kuma a wannan lokaci yadda tsadar rayuwar ta samu mutane gaba idan babu tallafi to wallahi al'umma za ta kassara dan tun yanzun nan zamanan da ake yi a kaka ne a nan mu arewacin kamaru mukan sai buhu a kan naira dubu ashirin ashirin da biyar amma yanzu zaman da ake yi a kaka ana sayar sa naira dubu sittin wannan bala'in ha'ina fatan mu allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin irin da ba shi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namo da jihar Zamfara. To hakika wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bada tun watannin baya da suka wuce sai mu ci to Allah shi waddan wannan tallafi domin kuwa gwamnoni sun amfani da waɗannan kuɗaɗe ne kawai sun biya kuɗaɗen da suka ranta domin su yi kamfe. Hakika shugaban ƙasa ba gwamnoni tallafi ne ba wai ba talaka ba domin kuwa mu mabukata ne ba mutum kuma ji wani mabukaci da ya ce an ba shi ba sannan kuma babu wani mabukaci da aka ba kuma babu wani mabukaci da ya amfani da wannan tallafin duk zamfara ban ga wanda zai bugi kirji ya daga hannu ya ce an ba shi wannan wannan tallafi ba ku tashi lafiya mai magana umar kifa sabon garin kauran namu da jihar To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na wannan rana mustapha adbc wanda shine ya haɗa wannan shiri domin gabatar muku shi. shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.